Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna hira ne da ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Nijar wanda muka faro tattaunawa da shi wanda shi ma kanshi yana da bukata ta musamman domin kuwa ya ce kafarsa ɗaya tana da ɗan nakasa kaɗan a jikinta wanda kuma a haka yake aikin jarida. Ya tsaya ne a inda yake gaya mana yadda ba a san a sa shi ko a wasanni lokacin a makarantar sakandare amma kuma muka ce za mu nausa mu ci gaba da tambayarsa shin yaya rayuwa kuma ta ci gaba da tafiya daga nan to a zahiri gaskiya eh, usman a dangane da harkoki da suka shahi na karatu da kuma yadda suka shahi eh, alaka ko mu'amala da jama'a dangane da batun wani ko soyayya ko har ta kai zuwa ga aure abubuwa ne waɗanda ba zan iya cewa na huskanci yama ko kuma a mayar da ni hmm. baya ba ko kuma dangane dai da harkoki irin wannan a ce an nuna ai ni ina da nakasa ko kuma wani abu mai kama da haka a gaskiya idan ma aka yi katari ala misali eh, wurin karatu hmm. a makaranta misali ka gwada eh kai ga kanan daren kake kafafunka suna nan eh, eh, eh, biyu gaba ɗaya lahi su launi na da ya tangarda a kafa mm. guda mm. to ba matsala ai za mu gama a aji za a gane <laughs> wane ne wani wane ne wani mm. yawa to ka gani irin wannan abubuwan gaskiya ba zan ce ba dai mutane sun nuna mini ko sun mai ni eh ka ce ta bakin ta gayu su ce ai wani a makaranta kwaro ne mai kokari kenan <laughs> yawwa to kaji kaji a gaskiya eh. in ma ka ce dai ko kana gwadawa watakila za ta yiwu ka hmm. gwada haka daga kallo ko wani menene wannan amma ba matsala ai za mu a haɗa shi sosai sai a gane wane ne mai nakasa ko kuma waye bai da ita eh, yawwa to ka gani ka <laughs> eh. gani ko to da aka zo rayuwa aure fa ka san kuma samari lokacin za a ce to ya 'yan mata da sauransu ai sai na baka mamaki eh. <laughs> saboda a gaskiya wacce dai Allah ya haɗa ni eh, game da maganar aure din nan mm. ban kawai za iya cewa ma kusan ɓace ne ne a hannun wani wanda shi lahiya lauɗin yake kafafuwan suna nan ba su da matsala kawai Allah da ya sa tsantsar soyayya tsakanina da ita har abin ya kai ga aure kenan kaga hmm. nan dai ban samu wata garda amma ba mamaki tana yiwa kafin a zo wannan lokaci akwai wasu watakila wasu yan matan da idan na nuna ina ra'ayinsu su za su dan so su guje ni saboda hmm. wannan abin da suke gani yanzu kana da mata nawa kana da yara nawa za mu so mu hmm, yanzu ina da mata 对啊。 kuma mm. yana da 'ya'ya biyu mm. Zahra da sa'id eh to Allah ya albarkace su sun kai shekara nawa yanzu ah, fatima zahra na da shekaru mm. hudu da rabi shi kuma bi mata kananta na da shekara guda da rabi haka tsakanin su da shekaru uku ne eh na gane to ah, maganar bari mu sake koma maganar aiki mm-hmm. a aiki zaka ga kamar yadda muka faro cewa za ga wahalhalu da zuwa wurare da sauransu menene babban kalubalen da kai in aka ce menene menene kalubalen ka me zaka ce kalubale akwai shi amma shi ka san aikin jarida idan ce za ka yi shi lalle in dai daga gaske kake za ka yi shi ka tabbata da cewa ba aiki bane ba na wasa ko kuma ba aiki ne ba kana ofis zamne a'a hmm. ai aiki ne na zirganiya aiki ne na guje-guje aiki ne na faɗi tashi tunda wani lokacin ma kaga ai zanga-zanga ce za ka je kana neman ana tsaka zanga-zanga kai kuma kana kokarin ka samu bayanai ko kuma ka ga me yake faruwa a yi shi gaban ka dan ka san yadda za ka bada labarin cikakken shi ba tare da ka mm. ga wani abu ba to ka gani kuma wani lokaci al misali yanzu da yake kafafen yaɗa labarai yana da ɗimbin yawa sosai idan ana wata sabga haka ko kuma eh, misali wani shugaban ƙasa ko wani prime minister mu a nan Nijar idan hmm. aka ce za a interview da shi a wurin wani taro to gaskiya babar matsala ce turare ne ce za a yi ba irin ta wasa ba to idan mutum bai kama jikin shi ba ko kuma idan aka yi katari kawahunka ba za su rike ka ba gaskiya <laughs> eh, sai dai gyara Allah kaga yawa yawa <laughs> to amma yanzu eh. misali rayuwar gaba ɗaya muka fita daga maganar kai yanda kake tafiya da rayuwarka da kwazo da sauransu gaba ɗaya maganar nakasa a cikin ƙasar Nijar ya kake kallon abin ya za ka iya bamu kwatanci a kai ko hmm, suna da matsala ko ba su da ita a gaskiya gaskiya kasassu suna da matsaloli saboda idan ka lura an samu an ci nasarar ayyukan wayar da kan kasassu sun gane cewar lalle ya kamata su mai da bara share daya hmm. su kama aiki su nemi na kansu hmm. sannan doka kundin tsarin mulkin Nijar ya yi wa nakasassu tanadi abubuwa da dama kuma abu guda ma da ya kamata a ce mun yi magana da shi kasan a turance can turawa sun kirkiro wani abu cewa ai ba a ma son a cewa mutane nakasassu sai dai a ce mutanen da suke da nakasa ko bukata ta musamman ma mm. yawa saboda su ma a ɗauke su a matsayin 'yan adam mm. to Nijar nan akwai dokoki iri iri iri iri waɗanda sun yi tanadin abubuwa sosai akan na kasassu daga kasa eh har zuwa can sama har aje koli iri iri dokoki ga su oh na na kasassu din eh ka san mu misali a Najeriya babu sai dai kawai a yi gaba daya a ce dan adam yanci kaza kaza eh to mu a nan Nijar an yi tanadin abubuwa ga sunan dokoki da dama amma gaskiya a zahiri ba a zartar da su kamar yadda ya kamata sai dai wani wurin kawai za a iya cewa ai ana bara ana karuwa ne ga dai eh. abin gashi nan kamar za a same shi kuma ba za a same shi ba kamar wani irin dokoki ne aka dan sa yauwa misali kana shi ko mm. akwai wata rana wani abin da na ji su mutane masu na kasa suna kuka a karkashin inuwar wasu kungiyoyinsu da aka shirya wani taro wanda idan ana irin wannan taro ni dai na labari ni ma dole ne in je kwarai kuwa ka mm. wani da na fara hira da shi sai ke ce mini a ai shi yanzu abin da ma yake damun su sun hagayyaci manyan ma'aikata ko kuma jami'an gwamnati hukumomi mm. amma ba wanda ya zo sun gayyace sun kai musu invitation cewa ya kamata a zo a wurin bikin nan sun kai gayyata amma babu wanda ya zo har ma misali suke bani misali sai ai kaga daga cikin su Eh, eh, waɗannan manyan mutanen nan ai akwai waɗanda su ma kamar mu suke to mm. tunda sun samu irin wannan mukami ai ya kamata a ce idan ana irin wannan sabga su gane cewa lalle biki na horar kaza belbela ba ba gayya balantana su eh. an gaice su mm. eh to ka gani akwai kaso da ya kamata a ce ana warewa na kasassu a bangaren ayyukan yi ka fahimta ya kamata a sauƙaƙa musu su ringa samun ayyuka a ma'aikatu na gwamnati wanda doka ce ta yi tanadin waɗannan abubuwa kamar yadda a nan a Nijar ake da wata doka da ta yi tanadin eh, ya kamata idan zaɓe ne za a yi ko kuma idan na ne za a yi akwai kaso na musamman wanda an ware shi saboda mata saboda ana so 'ya'ya mata a ringa dama al'amura ko waɗanne iri ne harkokin tafiyar da harkokin al'umma ko na mulki ƙasa mm. ya kamata a yi da su to ka gani akwai dokoki da dama gaskiya amma zartar da su ya zama matsala mukan shi da dama suna korafi akan ai wuri kaza an gwada musu kaza wuri kaza an yi kaza ko kuma misali yanzu mu nan kaga akwai waɗanda idan suka zo wuri da dama ba za su samu damar hawa matattakara su kai can sama ba za a samu Eh, hmm. ofisoshi da dama waɗanda ya kamata su je can su yi bayani amma ina amma saboda matsalar matattakala kaga da eh, hankali an sare kafar su da matattakala kenan to to to to ka gani ka eh. gani irin wannan abubuwa da ya kamata a duba cikin ƙasa saboda duniya gaba take ci ah, irin abubuwa na zamani ya kamata waɗanda aka tabbata cewa lallai suna da amfani ga al'umma to ya kamata a yi ƙoƙari a kawo su hmm. to yanzu daga ƙarshe malam sile me zaka ce in yanzu da za a ce ka ba da shawara ko kuma a ce ga wata dama dama da za a iya ba wa mutanen da suke da bukata ta musamman a ƙasar Nijar me za ka ce a gwamnati misali? Mm. To a gwamnati ni in so samu ne ya kamata a ce nan gaba a keɓe in so samu ne wakilai mm. in ɗaya in biyu a majalisar dokokin ƙasa ya kamata a samu waɗanda za su je can don su ringa kare haƙoƙin mutanen da ke da na ƙasa. Mm. ya kamata tun da ƙasa ta kowa ce gaba ɗaya 'yan nishar miliyan goma sha na abu ɗin nan mm. to ya kamata ai da aka tashi lissafi da aka zo su ma mutanen da ke da na ƙasa wajen rajista ai an yi rajista su idan aka zo zaɓe ana zuwa wajen su a ce eh dan Allah ku zaɓe mu kaza kaza kaza kaza to ya kamata su kuma ai kokari idan mukamai ne ake rabawa ya zama na wani gwamna ne ko wani eh, minista ne ko wani mine a mm. ɗauka takanas wanda kai saboda wannan kyauta da Allah ya yi mishi ne aka bashi wannan matsayi ba wai a'a wai dan saboda saboda yana wani hafshayin dan siyasa a cikin wata jam'iyyar siyasa ba. Eh. To Sulamu mun bar ma sai wani makon za mu karkare wannan tattaunawa da muka faru da kai da fatan Allah ya sa mu dace muna godiya kwarai da ka samu damar magana da mu. A madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.